muna ƙarƙashin fasli da ainihin ya mishi lakabi da fasli na ainihin biyar a ƙarƙashin babin da ke bayani dangane da hal ya juzu hallu sihiri bis sihiri ya halatta in aka yi maka sihiri ka je wurin boka ya warware maka sihirin da aka yi maka ta hanyar sihiri ko ɗan bori ko ɗan tsubbu ko sacred society ko ‘yan wane ne aka ce to shine ibnu kudama ya bayani dangane da cewa in dai warware asiri ne ta hanyar Alkur'ani ko wani abu ta hanyar zikiri ko roƙon Allah ko wasu zantuttuka kyawawa to babu laifi amma in ya zama eh? Eh. amma in ya zama wata hanya ce da za a bi ta hanyar sihiri a warware asiri da ita ibn qudama muka ji ya ce to al-imamu ahmad yayi shiru bai ce komai akan wannan matsalar ba a nan ne muka kwana jiya sai lokaci ainihin ya kure mana shine ainihin wato a yau daren asabar wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan jumadal akhira hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da ɗaya daidai da takwas ga watan septemba shekarar bature ta dubu biyu alhafiz ibn hajar al-asqalani zai yi jawabi wahidu abdulsalam bali ya ce saniyan malami na biyu daga cikin jeren giyar malaman da ainihin wato za a ji fatawa daga gare su qala al-hafiz ibn hajarin rahimahullahu ta'ala alhafiz babban mahaddacin hadisin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ibnu hajar al-asqalani Allah ya gafarta mishi yace wa yujabu an qaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yanzu kaji waccan maganar ko can dai kaji imamu ahmad me yasa imamu ahmad a can ya ki bada fatawa wani hadisi ne sahihi da annabi ya magana a dunkule sai imamu ahmad abin sai ya daure mai kai dan haka sai ya ja baki ya shiru dan ka san malamai na farko ba ganganci suke ba da karfin tsiya ake shiga matsala ba in ka ji kanka yayi nauyi akan matsala sai ka ja baki kai shi kaji ya ce in har ta kasance al'amari ne da za a yi da alqur'ani ko da makamantan haka sai ce to babu laifi amma in ya zama wani abu ne a warware sihiri da sihiri sai imamu ahmad ya shiru saboda akwai hadisi da annabi ya ce annushratu min amali shaitan ya ce nushira warware sihiri aikin shaidan ne to yanzu wannan alifin da lamun da annabi ya amfani da su to shi yasa sai an koma wurin malaman na hau don ka san kana karatun larabci kana ganin wani alu lanjaye to alu lanjaye nan da kake karanta ba iri ɗaya bane a larabci kana karatu bismillahir rahmanir rahim zaka ga alu lanjaye a wajen arrahman za ga alu lanjaye a wajen arrahim in ka zo wal asri za ka ga alulan jaye a wajen al'asuru za ka ga alulan jaye akan innal insana al'insana insana wannan alulan jayen daban-daban suke akwai al yawma akmaltu lakum dinakum wannan alulan jayen duk iri daban-daban ne ga su dai sunan su daya a ah, kai sunan ka tanko wani sunan shi tanko wani sunan shi tanko irin ku daya to haka a larabci kana ganin alulan jaye alulan jaye alulan jaye ba fa irin su ɗaya ba jama'a ya kamata mu gane yanzu nan da annabi ya ce annushratu min amali shaitan zahirin fassarar magana ita ce warware asiri na daga cikin aikin shaitan to wannan alifin da lamun in ka ce ta istigraqul jinsi ce to ya nuna duk wata hanya da aka ba aka warware asiri to aikin shaidan ne ko ta qur'ani ko ta bokanci ko ta komai ya zama alifun da lamun kenan na umumi dama a cikin ka'idar usulul fiqh suka ce idan alulan jaye ya shiga sunan jinsi me sunan jinsi kamar a ce mutane fitulu tantabaru to irin waɗannan kalmomin a larabcin ka sa musu alu da lanjaye to suna mamaye duk wannan abun kenan dan haka can da Allah ya ce innal insana lafi khusrin in ka zo fassara sai ka ce duk mutum ya shiga uku ya lalace sai kai marmaza ka ce illal ladina amanu sai waɗanda suka yi imani mun fahimci wannan da kyau to haka nan yanzu wannan alulan jaye din irin waccan ce to shine malamai za su yi maka fassara su nuna maka a'a wannan ba ta mamaye dukkan nushira ba duk nushira ce aikin shedan ba mun fahimci wannan da kyau ko akwai warware asirin da take aikin shedan akwai wadda ba aikin shedan ba malaman sai suka ce menene ya taimake mu akan haka sai suka ce abu biyu abu na farko shi kanshi wannan hadisin domin da annabi ya ce an nushratu amalu shaitan warware sihiri aikin shedan ne to duk inda warware sihiri yake aikin shedan ne amma sai ya ce min min sai kawo da min at-tab'idiyya ma'ana wani irin warware asirin ne aikin shaidan amma wani ba warware ba aikin shaidan bane mun fahimta abu na biyu da ya taimake mu ai an wa annabi sihiri yaya ya biya warware to annabi zai warware sihiri ne ta hanyar aikin shaidan to ashe ya nuna daga cikin hanyoyin warware sihiri akwai wadda musulunci yadda da ita kenan dan haka wannan hadisi sai ka fassara shi sannan sai kai wa jama'a bayani lalle annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce annushratu min amali shaitan warware ainihin asiri na daga ayyukan ainihin shaitan to wannan hadisi ta iya yiwa ka ce to ya za a yi da wannan hadisi shine sai malam ya ce wa yujabu an qaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama annushratu min amali shaitan wannan magana da annabi sai a bada ansa ta amma kafin nan sai sauri ya ce maka rawahu ahmad wa abu dawuda Ahmad da Abu Dauda suka ruwaito wannan hadisi wa Hassan al-Hafiz isnadahu fil fatih shi Ibn Hajirin a cikin ainihin Fathul Bari ya kyautatar da isnadin wannan hadisi ya ce hadisi ne mai kyakkyawan isnadi wa ko na'am a cikin mujalladi na goma shafi na 233 to sai mu koma mu ci gaba da karatu to wannan hadisin yanzu ya za a yi da shi dan ga annabi ya warware asiri gashi ana ta warware asiri to shin yaya za a yi da wannan hadisi kuma annabi ya ce warware asiri aikin shaidan ne to sai malamai suka ce bi annahu isharatun ila asliha wato wannan hadisi yana nuni zuwa ga asalin nushra ne asalin nushra a jahiliya dai kaji an ce an yi nushra a jahiliya to dama aiki ne wanda yake na shaidan irin hanyoyin su ne na tsafa-tsafa suke bi su warware tsafi to don haka sai ya zan wannan hadisi yana ishara ne zuwa ga asalin wannan ɗabi'a da suke dan haka sai malam yace faman qasada biha khairan amma wanda ya nushira da nufin alheri yayi dan ya ainihin karya asiri ta hanyar alqur'ani ko addu'a ko makamantan haka kana khairan sai zan alheri ne wa illa in kuwa mutum ya bi wasu hanyoyi na shirka ko wasu hanyoyi na bori ko na duba fa huwa sharrun sai zama sharri kenan yace kaji amsar da za a bayar akan hadisi qala sai ibnu hajirin yace walakin kuma dai me yuwa ya zan yuhtamalu an takuna nushratu aini. zai iya yiwa ita nushra din ta zama ma nau'i biyu ce kaga yana ƙara fassara maka abu duk ma a aje waccan magana cewa ko an dubi asalin nushra ne don haka aka ce aikin shaidan ce ita ta iya yiwa ma ta zan nushra din ainihin wato nau'i biyu ce gashi a ƙasa sai ya sake cewa ka duba fatihul bari mujalladi na goma shafi na ɗari biyu da talatin da uku jama'a kun san abin da ake koya mana anan ba fa ana koya mana karatun sarmul battar ne nan kawai ana nuna mana abin da duniyar ilimi take ciki ne yanzu cewa duk gaggawar da kake duk saurin da kake in ka faɗi magana kai marmaza ka faɗin da ka ciro ta kuna ganin dai gashi matsaloli ne gajajjeru yake gugutsura su madadin ya bari in ya tattara gaba ɗaya ce sadaqallahu alazim kawai shikenan ya shafa fati a a duk magana da ya kasa ya ce duba littafi kaza juz'i kaza shafi kaza ingantacciya ce kaza kaza jama'a mun fahimci yadda ake yi wannan ɗabi'ar shehu usman ya koyar da duk mai karatun shi amma abin mamaki sai malaman ƙasa hausa ba su tasirantu da wannan kana karatun shehu usman ya littafin shi kafin ya faɗi maganar sai ka ji ya ce wa fil madkhal wa fi kaza wa fi kaza yana nuna maka duk maganar da zaka faɗa ka tabbaci ka ainihin tattali dalili to amma matsalar da take faruwa galibi mutane ƙarya suke a cikin ilimi shi yasa sai mutum ya faɗi magana an aka ce mai dalili sai ya hau faɗa in abin nan da ke kanka hula ce wani ya ce alaga ta malam me yake kanka dan Allah me ya rage yawon bakin kanka ce hula ce akwai a sai ka hau fada to akwai wani abu a karkashin hular kenan mun fahimci wannan a ka zo ka yi magana ka ce kaza kaza kaza aka ce alaga ta malam a ina magana take sai ka ce tana cikin risala tana cikin bulogul maram ka huta aka je aka duba ba a gani ba aka zo malam ga risala ka buɗo mana ga global maram sai ka ce to sai ka duba musu in kana gaggawa sai ka karba sai ka je gida in aka fito sai ka nuna musu a'a amma ka faɗa za a kure ka ne dama kure ka za a yi mana kai ne annabi Muhammadu annabi Muhammadu ma da ya magana ba a gaskata shi ba sai da aka tabbatar Allah ne ya aiko shi ai in ba haka ba mutum nawa ne suka yi a wasu manzannin Allah ne a zamanin shi da ike ba su iya kare kansu ba ba an ta su ba su musailamatul kaza su sajjat su wane ne amma da ya zo ya kawo dalilai da suka tabbatar da shi mai gaskiya ne sai aka gaskata shi ashe duk mutumin da zai magana jama'a ya tattali dalili ainihin akan wannan magana Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu sai ya ce to zai iya yiwa ta zama ita nushra ɗin nau'i biyu ce qultu ni wahidu abdussalam bali wahidu mai littafi sai na ce wa hadha huwa sawabu wannan magana ita ce daidai fa innan nushrata naw'ani domin nushra nau'i biyu ce jama'a kun ji ko ma'ana yanzu kafin mu ci gaba da karatun littafin dubu wani abu na nahau dama akwai wasu abubuwa guda biyu nau'i biyu waɗanda in suka shiga cikin mubtada da khabari sai sun nakasa ɗaya daga ciki akwai inna da ‘yan uwanta da gwaggo da yafin da dawace ce kenan inna wa akhawatuha duk inda kalmar inna ta zo in ta samu mubtada da khabari sai ta nakasa inna din. sai ta bar na gaba lafiya in ka ce Allahu ghafurun to in ka ce inna ba za ka ce Allahu ba kuma sai ka ce inna Allah ghafurun kaga ta nakasa kalmar Allah kenan ta sa mata fataha ta tashe ta daga bamma mun fahimci wannan da kyau ko to nan kun ga sai ya zo ga kuma kana da ‘yan uwanta, kana ita kuma sai ta bar mubtada lafiya kalau in ka ce Allahu ghafurun kana cewa kana Allahu sai zama ghafuran to kun ga ku duba nan da yace walakin yuftamalu an takuna nushratu sai ce nau'aini sai zama anan khabaru kana mansubun bil ya'i al maftuhu ma qabla hal maksuru ma ba'da hali, annahu ismu musanna mun fahimci wannan da kyau dan haka ya zama nau'aini nau'aini nan kuma sai yace fa innan nushrata sai zama ismu inna shine an nushra sai zama mansubun nau'ani sai zama khabaru inna khabaru inna sai zama mai marfu'un bimaza bil alif li'annahu ismu musanna suna idan guda biyu ne a larabci sai ka sa mai alu alu din nan shine ke nuna alama ainihin ta ainihin rafa'a in kuma ya'un ce sai ta zama ita ce ya'un da ke nuna ainihin kasara ko kuma jarra in ka ce sallaitu sai ka ce raka'ataini ba za ka ce sallaitu raka'atani ba ta kai da sallah sai a rasa waye wani kenan sai ka ce sallaitu raka'ataini sai zama raka'ataini maf'ulu bihi mansubun bil ya'i li'annahu ismu musanna mun fahimci wannan da kyau ko to sai ce wannan magana ita ce daidai nushra iri biyu ce jama'a al-awwalu na farko an-nusratul ja'iza akwai warware asiri wanda ya halatta wa hiya hallu sihiri bil qur'ani shine warware asiri ta hanyar al-qur'ani wal da addu'a wal azkaril mashru'a da ainihin zikirori wanda shari'ar musulunci ta yadda da su ya jama'an musulmi a rinka tafiya ana waiwayan baya wasu fa sun ce me wannan littafi boka ne me wannan littafi wahid abdulsalami bali suka ce boka ne kuma mamakin Allah a Saudi Arabia kasar da duk izalarka Saudi Arabia ce ta kyankyashe ka duk izalarka to kai kyankyasar Saudi Arabia ne ko kuma kyankyasar kyankyasar Saudi Arabia ne su ne shugabannin izalar duniya baki ɗaya saudi arabia daga wannan ƙasar aka rubuta wannan littafin ƙarin abun mamaki a masallacin manzo Allah ya zauna ya rubuta ya baiwa manyan malaman Madina suka duba mishi irin su al-Allamatul Jazairi mai littafin Minhajul Muslim mai littafin Minhajul Muslim har yau din nan yana nan da ranshi to aka bashi ya je ya duba duk irin waɗannan abubuwa amma duk su duk karatun su duk izalar su su ba su gane cewa bokanci bane kuma su ɗin mas'alar masu ma na nan ɗin fa ba karanta suka yi ba a'a tun da dai wasu ne suka zo da abin da ba su yadda da su ba ba su yadda da waɗancan ba ba ƴan ƙungiya ba ne to kawai abin an soke shi madadin a ce su gaskiya ne abin da suka kawo amma su ba mu yadda da su tun da shi wahid bali bai san da ku da kuka ce shi boka ba ne shi ibnu taymiya da kuka ce boka ne bai san da ku ba ahmad ibn hanbali bai san da ku ba amma duk ahmad ibn duk laifin mu ne wai ya ja wasu ahmad ibn hanbali 'ya'yan kuka kenan masu gawa uwa jifa ko eh kenan dai ka fara da to duk irin ka sai abu a kwashe gaba ɗaya a ce yan wuta ne gaba ɗaya in ba haka ba a tsaya akan mu mana mun an mulmulo kafirci an wurga mana ai mas'alar sai ta zanda sauki akan ka dan muna nan da rai za a iya yafe wa juna daga bayan an fahimci gaskiya amma yanzu ka dubi imamu ahmad ibn hanbali ka ce kafiri ne imamu ahmad ibn hanbali malamin fiqh ga wani ya kafirta malamin fiqh ana ji an yi shiru saboda shi dan kungiya ne amma mu muka ce malamin fiqh yayi yi kuskure sai a ji a ce suna zagin malaman fiqh amma wani ya hau kan mimbari ya ce imamu ahmad kafiri ne imamu ahmad wallahi wannan maganar har mu mutu ba za mu batta ba sai ran da aka dawo aka ce an tuba a kanta an yi kuskure kuma ƙarya aka faɗa amma ba haka ba ba za mu shiru ba fa ba za mu shiru ba jama'a an ce in maye ya manta fa uwarɗa ba za ta manta ba fa to wannan al'amarin ya wuce uwarɗa fa mu ɗayan uwan ne hmm, mu uwar ce ta haife mu aka cinye ta Allah ya shirya da mu gashi dai yace nushra ja'iza ce in dai qur'ani za a karanta an yi maka asiri a zo a dafa kanka ana karanta alqur'ani in ko karanta bukhari abin mamaki imam al-bukhari da yake shi mai sunna ne har hannun ma da mai ruqa zai kama da wani hannu ma ake kamawa a in za a yi wa mutum ruka sai da bukhari ya kama ka kuma yace daga manzo Allah ga hadisi haddasana haddasana yace da hannun dama za ka kama kai mai yin ruka ka fara bismillah kaza kaza in ayoyi na alqur'ani gashi nan e, e, za a iya wa mace ko ba za a iya wa mace ba namiji zai iya wa mace ko ba zai iya ba ya kawo mace za ta iya wa namiji ya kawo musulmi zai iya wa kafiri ya kawo duk yana cikin sahihul bukhari fiye da shekara dubu ɗaya da ɗari biyu an rubuta amma suka ce babu littafin duniya da ya kawo haka kuma abin mamaki wallahi na bi duk littattafan hadisi da aka rubuta da ainihin isnadai waɗanda na sani cikin littattafan magabata babu wanda bai kawo babi akan rukuya ba tun daga musnadul imami ahmad sai da ya rinka kawo hadisai akan rukuya tun da shi ba babu yake kulla ba daga sahabbai bukhari karara shi kuwa dama muslim abu dauda tirmidhi nasa'i ibnu maja muwadda ta imamu na maliki duk baki ɗaya ba wanda bai kawo asani ya ce nau'i na biyu na nushra an nushratul muharrama akwai nushra wadda take haramun ce wa hiya hallu sihiri bi sihiri shine warware sihiri ta hanyar sihiri boka ya yi sihiri kuma a koma wurin wannan bokan ko wurin wani bokan dan ya warware sihirin minista anatin bi shayatin ta hanyar neman taimako a wurin shaidanu da wannan ne muke wa yan ruka ainihin wato nasiha in al'amari ya kakare maka tsaya akan addu'a ɗin. ce wani aljani ya taimake ka wajen korar wannan aljanin a a tsaya akan karatun alkur'ani da addu'a matsalar da take faruwa kakan ci da zuci cewa in ka fara dole yanzu a samu sauki ko kuma shi mara lafiyan ya ce dole a samu sauki Don haka duk hanyar da za a bi to daga nan ne bata yake zuwa amma a tsaya a yi ta karatun alkur'ani a yi ta roƙon Allah amma ka a nemi agaji wurin wani shekanin aljani shi shikenan sai karkata ta zo wa taqarrubin ilaihim yace da kuma neman kusantuwa zuwa ga su shaidanin wastighasatin bihim da neman agaji a wurinsu duk waɗannan na daga cikin abubuwan da shari'ar musulunci ta haramta wa irba'ihim da kuma yardar da su aljani ya ce ba zai fita daga jikin mara lafiya ba wai duk sai kun tashi kun fita daga falon. sai ka ce a baka isa ba in yi jayayya sai ka ainihin san wani mataki za ka ɗauka a kan shi na azaba ka karanta mishi alkur'ani alkur'ani ya babbaka shi ko ka roki Allah Allah madaukakin sarki ya saukan mai da jafa'i ko dai wata hanya daga cikin hanyoyin da duk za a zo a bayyana a littafin nan amma kar aljani ya ce shi ba zai fita ba sai an yi sadaka da kaza sai ka ji wata yar tsohuwa ta ce to ai sadaka ce ai dan nan sai a ce a a iya ba za a yi ba tunda aljani ne ya ce a yi ba za a yi ba za a yarda da shi ba in kuma ma kun yarda da shi kun yi abin da yake so zai ainihin fita jim kaɗan ko kwana kaɗan ya dawo ba kaza ba in yace a yanka mai kaza yana shan jinin kuma in ya ga ya kewa ya kewa ya babu inda zai sake sha sai sake dawowa ya mara lafiyan fiye da yadda take a da sai ya sake ihu ya ce sai an yanka bakin bunso. to duk sai ya cinye kayan kabad ɗinki Allah ya kiyaye to shine gashi sai malam yace raji anwa al-isti'anati bi shayatin fi kitabi wiqayati al-insani tab'ati sahaba yace ka koma in kana son ganin nau'ukan neman agaji wurin shaidanu nau'uka irin nau'i nau'i da mutane suke irin neman taimako iri iri da mutane suke a wurin shaidanin aljanu yake in kana son ganin wannan ka koma ka karanta littafi na ruqayatul insan wanda aka buga a ainihin tabatu darus sahaba Allah ya shiryar da mu mun yi bayani akan wannan littafi insha Allah sai mu koma sama malam ya ce wala Allah hadha an-naw'a huwa al-maqsud bi qawli nabi sallallahu alaihi wasallama to kaga me yiwa wannan maganar da ainihin aka ce nushira wadda ta haramta ita ce warware sihiri da sihiri ta iya yiwa ita ce annabi yake nufi da ya ce yace annufiratu min amali shaitan nushra na daga cikin aikin shaitan tun da kaga wannan aikin shaidan ce ko yardar da shaidanu yi musu yanka neman agaji gare su da makamantansu mala ya ce wa kaifa ya juzu haza nau'u minan nushra to ta yaya ma za a ce irin wannan warware asirin ya halatta kun gane irin wanda yake nufi irin wannan warware asiri ta hanyar bautawa aljani da yi mishi abin da yake so wane ne zai iya buɗe baki ma yace ya halatta wa qad nahan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fi ghairi ma hadisin an zahabi ila sahara ba a cikin hadisi daya ba annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ainihin hana zuwa ainihin wurin boka kuma ba zai yi wa'ai irin wannan sihirin ba sai an je wurin boka duk wanda ya yi irin wannan warware sihirin ya zama boka to yaya za a ce irin wannan ya halatta bayan annabi ya hana zuwa wurin bokaye ba a cikin hadisi ɗaya ba wannan kalma az ce ba az ba eh, can kuma da yake cewa ainihin wato eh, ma hadisin hadisin ya kamata ya zama ba hadisa ba hmm, kuskuren inji ne wannan ya haka wal kuhani annabi ya hana zuwa wurin bokaye da yan dabo da yan bori wa bayyana anna man saddaqahum manzo Allah ya bayyana duk wanda ya gaskata bokaye da yan bori da yan duba da yan tsafi faqad kafara haƙiƙa ya kafirce bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya kafirce abin da aka sauka annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya jama'a ina son ku gane wani abu kun ga waɗannan maganganu yanzu suna da saukin karantawa amma muhimmancin su zai zo a randa kawaye gari ka ba lafiya aka yi mata karatun ƙur'ani aka addu'a aka duk abin da ya halatta bata warke ba sai wata tsohuwa ta zo ta ce maka nan hayin nan akwai wani boka yana nan gindin wata tsamiya to a lokacin ne wannan karatun zai maka amfani sai ka fara auna imanin ka zaka iya zuwa wurin bokan nan na gindin tsamiya kana zuwa ka tabbatar da cewa baka da wani uzuri ka zama kafiri gwamnata zauna ta mutu ba ta da lafiya ko ɗanka ko mahaifiyarka in aka yi magani aka yi magani aka yi magani al'amari yaƙi sai a koma wa addu'a addu'a ita ce mataki na ƙarshe jama'a magani asbab ne za a sha kaza a jika kaza a kama kai a yi karatu duk ya zan ba a samu sauƙi ba sai a dubi auqatul ijaba lokutan da manzo Allah ya Allah na karban addu'a ƙarshen dare irin ƙarfe biyu na dare ƙarfe ɗaya na dare sai ka ce ita mara lafiyan ko shi mara lafiyan ya tashi yana roƙon Allah kai ma kana roƙon mishi Allah ka samu salihan bayan Allah da Allah matata ko mahaifiyata ko ƙanina ko ɗana bai da lafiya jama'an musulmi a taya mu addu'a an tashi addu'a shikenan karfe biyun dare sai ta tashi ta yi sallah ta yi gwargwadon abin da za ta iya na neman kusanci zuwa ga Allah haka Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtagu ilaihi alwasila ya ku ne ku ji tsoron Allah ku nemi kusanci zuwa ga Allah ta hanyar karatun alqur'ani sallah sadaka can in ta tashi sai ta salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda hadisi hasan asari kyakkyawan asari sayyidina ali yake cewa Allah ya tare duk wata addu'a daga Allah ya karbe ta sai an wa annabi salati yana cikin sunan tirmidhi sai ce salatin annabi sallallahu alaihi wasallama ta kirayi sunayen Allah masu girma ta yabe shi ya Allah kai ne al-aziz Allah kai ne al-hamid Allah kai ne jabbar Allah na roƙe ka dan darajar Qur'ani ka warkar da ni shikenan addu'ar musulunci jama'a ba wata addu'a da zaka kwana kana yi fa cikin minti biyar ka gama addu'a sai ka koma ka kwanta wani baka yi addu'a baka ce ka yi dama Allah ya san abin da ya dame ka amma ya ce sai ka faɗa to faɗan nan akwai dogon bayani ke ya san kana jin yunwa amma ya ce sai ka ce ina jin yunwa to kafa nawa zaka faɗa sai ka zo ka ce ina jin yunwa ina jin yunwa ina jin yunwa ina jin yunwa a'a ashe ita faɗar addu'ar ibada ce to da zarar ka faɗa ka cika sharuɗa sai ka koma ka kwanta ka fawwala al'amari ga Allah wannan addu'a da kake kar ka taɓa ɗaukan ta gaza darajar sallar da kake ka ɗauka da addu'a da sallah da kake duk ibada ce Allah ya shiryar da mu shi yasa bayan Allah na gari ga sunan Allah ya ba mu labarin su irin su Annabi Ayyuba da larurar ta same shekara goma sha takwas haƙuri yana ta yana ta addu'a yana ta addu'a sai ran da Allah ya ga dama sannan ya yaye mishi wannan musiba kuma Allah ya mai baiwar da ta fita da aka ƙara mai mukami da dukiya da iyalai da 'ya'ya wanda suka fi nada shi yasa kai ma ka yi haƙuri in Allah ya so Allah ya shiryar da mu a sha ƙasa sai ai eh, to shine sai yake cewa duk wanda ya je wurin boka ya kafir cewa abin da ainihin Allah ya saukarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me Allah ya saukarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alqur'ani a cikin alqur'ani akwai gaskata injila da zabura da attaura da dillita tafai ma'ana kana kafir cewa annabi Muhammad duk annaba ka kafir ce musu kenan in ba haka ba ya zai yi ka cewa kirista kafiri ba ya yadda da wasu annaba ba ya zai yi cewa yahuda kafirai amma duk mutumin da ya kafirce wa annabi ɗaya cikin annabawan Allah ya zama kafiri balle ka kafirce wa annabi sallallahu alaihi wa sallam da zaran ka kafirce wa annabi to duk ka kafirce wa annabawa kenan ya kamata jama'a su duba wasu lokutan in ka je wurin dan bori ba ya cewa su yi bakin bunsuru ko kawo ƴaƴan karnuka ko a je a kawo kaza mai butsa a'a wani garin magani zai ɗiba ya baka in ba kuma ta ba mun yau a baya to ya kamata ku lura so da dama sai a ce ai garin magani ya bayar ai ya bada wata saiwa ne aje a jika a a duk dan bori fa kafiri ne jama'a duk abin da ya bayar to wannan abin ya riga ya lalace tun da shi ya riga ya yi kwandem ya kamata ka gane wannan kar ka taɓa tunanin dan an samu ainihin wato tukunyar liman tukunyar liman da ake dafa liman ragon suna da ragon layya kar ka taɓa tunanin aka dafa kare a cikin ta kare zai zama halal yana nan a karen shi to haka kar ka taɓa tunanin dan boka ya ɗauki saiwar darbejiya ya baka ba ita saiwar darbejiya ce ta mai da kai kafiri ba zuwan ka wurin shi me yasa ka je dan ka yarda da shi to yadda da shi shine cewa Allah wato in mutum ya tashi zama boka ba zai yi ya zama boka ba sai ya zama kafiri mun karanto abubuwan da suke a baya to da zarar ya zama kafiri abubuwan da zai ci gaba da bayarwa na magani ba lallai su abubuwan su zama kafirci ba in dai ya riga ya taka alkur'ani izu sittin ko ya ɗauki alqur'ani izu sittin ya saka a masai ko ya rubuta alkur'ani da jini to ya gama wa aljanu abin da suke so to shikenan sai su ce ka je ka samu goruba ka sassaƙe ta ka rinka ba mutane duk mutumin da ya zo wurinka yana ciwon ciki zai warke me laifin goruba goruba ba kowa yana ci yana yaro ba ai ba laifi amma me laifin ta shine boka ne arni ya bayar to kaji abin da ya kafirta ka kenan ka yadda da kafiri da abin da yake daidai ne ma'ana yanzu yadda ya kawo goruban nan ya baka da zai kawo wata fatan mushe baka haka zaka karba tunda ka yadda da shi to wannan shi ne, amma in ba haka ba ai wani abin zaka je wurin boka sai kaga saiwa ce zai baka sai wannan sai kaga kai ma ka san irin ta ai har ma ka ce ai kai da ka san wannan ce da ma a to ai baka sani ba sai da shi ya baka shi kuma bai baka ba sai da ya bauta wa aljani sannan aljani ya bashi to shine sirrin da yasa dan mutane suna ganin a'a to wai menene ai bokan ai garin magani ne kawai ya bayar ai cewa ya aje ayi turare kuma duk maganin da ke tare da aje a turara din nan a rufe mutum a cikin bargo to yana taɓa kwakwalwar mutum shi yasa babu wani jan fata bature da zai yadda a kima mishi wani gwada aka ana ainihin turara mishi hayaki yana yana ana danne kanshi yana ihu haka a ce wai zai watsake ba wani jan fata da zai yadda da wani, sai baƙaƙen fata Afirka Allah ya kiyaye الثالث نأكو قال ابن القيم ابن القيم رحمه الله تعالى Allah maɗaukacin sarki ya ji ƙanshi ya ce wasu suna yin kuskure wajen ibn qayyim suna cewa ibn qayyim sai ka yi shadda akan yaɗin da kasara ka ce qayyim ɗan darakta baban shi daraktan makaranta ne kamar a ce irin rekta na poli ɗin nan to akwai makaranta mai suna aljauziya aljauziya wannan makaranta a sham take malaman hadisi ne suka yi ta wajen shekara ɗari bakwai da ta wuce suna karantar da hadisi da sunna a cikinta amma abin ta takaici yanzu ta zama hotel an rushe ta ta zama hotel sai a ɗan can sama ne aka ɗanyi wani masallaci da bai wuce sahu hudu zuwa biyar ba to eh, baban manyan malaman hadisi ne suke ainihin abin nan dinta suke karantar da ilimi a ciki wajen shekara ɗari bakwai da suka wuce lokaci ya lokaci aka zo aka rufe ta aka zo makwabtanta wannan ya sare ta makaranta ce katuwa bata gaza daga polytechnic da ta sani ta garin ku ba katuwan makaranta makwabta suna ta wabtarta suna ta wabtarta har ta zo ta zama karama sai wasu malamai kamar shekaru ainihin wato sittin da suka wuce ko wajen shekara sittin da suka wuce don tun wajen 1920 zuwa makamantan haka sai waɗannan manyan malamai shekaru sittin ko tamanin sai waɗannan malamai suka tsaya sai suka gyara ta sai ta zama islamiyya ta yara ana karantar da yara aka zo dai daga baya gwamnati ta sa aka rufe makarantar wata ran kawai sai gwamnati ta sa aka zo aka rushe wurin sai aka zo aka yi abin nan hotel kawai Allah madaukakin sarki ya kiyaye wannan na daga cikin mutuncin da ake wa addinin musulunci yanzu eh, masallacin Imam al-Bukhari yanzu wurin disco ne masallacin Imam al-Bukhari a kasar Rasha yanzu disco an mai da wurin falo na yin disco a yi rawa a holi a more Allah ya kiyaye yahudawa haka suke duk wani gida da suka ga da malami a gidan to sai su tasa gidan a gaba yadda in wannan malamin ya mutu to bayan shi ba a sake samun malami ka gwada anguwarku ka gani babban malamin anguwarku in ya mutu a gidan sai ka ga da wuya a sake tayar da malami a gidan ko ɗan shi ko ƙanin shi ko wan shi da wahala amma da in aka samu malami ɗaya a gidan sai ka ga matan gidan malamai suke zama amma yanzu a hankali haka turawa suke a hankali to duk inda yake masallaci ne a hankali so ake a waye gari wannan masallaci ya waye gari ya zama me ya waye gari ya zama hotel dan sai suke cewa ma in ya zama coci ma an girmama shi an girmama shi wato ana ibada a zo a ci gaba da ibada a masallaci duk inda aka ce nan masallaci ne nan islamiya ce aka ce nan wurin yanzu wurin disco ne kai ka san akwai bambanci Allah ya kiyaye qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya ji kanshi yace an nushratu abinda ake nufi da nushra hallu sihiri anil mashuri shine warware sihiri daga wanda aka yi wa sihiri din wahiya nau'ani to ita ainihin wato nushra din nau'i biyu ce ita ainihin nushra din asalin ma'anarta ita ce warware asiri amma ruqya warware asiri ana kiran shi ruqya kora aljani ana kiran shi ruqya kirjinka na ciwo aka dafa aka yi maka addu'a ana kiran shi ruqya kanka na ciwo aka kama aka yi maka addu'a ana kiran shi ruqya duk abin da ya shafi addu'ar da za a kama kanka ko a taɓa wurin da ke ciwo a yi maka ko a yi a tofa maka ita ake kira ruqya don haka ruqya ta tattaro hadda nushra amma nushra bata tattaro hadda ainihin wato ruqya ba misali yanzu da mutum zai zo kan shi na ciwo sai ce wala na zo kai mun nushra to abin da yake ce maka na zo ka warware min asiri to amma ba lallai wannan ciwon kan ya zama asiri bane to amma in yanzu kan shi na ciwo yazo yake da Allah ya mun ruqya ko kuma an mai asiri yace yi mun ruqya to daidai ne amma inda misali yanzu ga wani wuri ne mai zafi sai ya ce yi mun nushira sai ka ce a ah, ya kai ka san asiri ne ai ruqya ake fara yi in daga ruqya aka gano matsalar sai a ce to shi kenan tun asiri ne to bari a yi ina fatan mun gane sai nan gaba za ka ga bambancin su a aikace domin za ka ga idan matsalar ta shafi aljani ne kawai ga matakan da za a bi idan matsalar ta shafi asiri ne to za ka ga shine za a ce za a hada da wanka za a hada da kaza za a hada da kaza to waɗannan su ne za su taimake ka wajen ka iya bambance matsalolin insha Allah al-imam ibn al-qayyim yace ahaduhuma ɗaya daga cikin su hallu hallun bi sihirin mislihi warware sihiri da sihiri irin shi wa hadha min amali shaitan wannan shine daga cikin ayyukan shaiɗan wa alaihi yuhmalu qawlu al-hasan al-basri to akan haka ne za a ɗauki magana al-hasan al-basri al-hasan al-basri tabi'i ne ya faɗi magana ne yace la yuhallu as-sihru illa sahiru babu mai warware sihiri sai dan sihiri yanzu kun ga wannan magana ka ɗauke ta a zahiri sai ka ce duk inda aka warware sihiri to wanda ya wannan ya zama dan sihiri to in aka ce maka annabi ya warware sihiri yanzu shi ma annabi ya zama boka kai da kanka zaka ce a'udhu billahi to ashe wannan maganar sai a ɗauke ta akan warware sihiri da sihiri irin shi to ita ce Hassan al-Basri yake nufi jama'a kun gane to tare da cewa wannan maganar Ibn al-Jawzi ya ruwaito ta a cikin littafin shi Jami'ul Masanid ba tare da isnadi ba magana ce da'ifiya karanta littafin Subulus Salam ko kuma littafin eh, littafin ainihin Fathul Majid ko kuma littafin ainihin Tafsirul Azizul Hamid ka kiyaye littafin fatuhul Majid ko littafin Tafsirul Aziz hamid zaka ga an ce Ibn ya ruwaito wannan a cikin littafin shi Jami'ul Masanid ba tare da ya ambaci isnadi ba dan haka a cikin matanin Kitabut Tauhid wanda yake shine matanin littafin ainihin wato fatuhul Majid din sai shi Muhammad bin Abdul wahab ya ce warwiya anil Hasan an ruwaito daga Al Hasan malamai suka ce ruwiya to kamar da Hausa ne ka zo ka ce wai wana ya ce wai wana ya ce sai ka ji Bahaushe ya ce wai ne ma ma'ana akwai shakka a akai tangarda akan magana fa yatakarrabu shiru to yadda irin wannan nushirar take ita ce shi wanda yake warware asirin sai ya nemi kusanci zuwa ga ne wal muntashir haka wanda ake warwarewa eh, ainihin asirin sai su haɗu su nemi kusanci ila na zuwa ga shaidan jama'a kun wannan na daga cikin bambancin ainihin nushira ta musulunci da ta kafirci in ka je wurin malami na sunna an yi maka asiri sai ce ka ci gaba da roƙon Allah ni ma zan ci gaba da roƙon Allah kaga yanzu neman kusanci zuwa gawa zuwa ga Allah in ka je wurin boka sai ce za ka kawo baƙin bunsuru za ka samo baƙin saki za ka samo ƙwarya za a kawo tumatiri da tattasai za a je aljanun ruwa ne za a je a kai musu bakin ruwa za a je mai danko za a yi mai kaza za a je ɗan tsumburbura a yi mishi kaza kaga din neman kusanci zuwa ga shaidani shi bokan zai sa kai kai idan ya je sai ya ainihin gaya waɗannan shaidanu shi wane ya kawo muku tsaraba kaza kaza sakamakon larura da yake fama da ita shi kuma bokan sai su faɗa mishi daidai lokacin da suke bukata abin da zai yi su juda ne gare su ko makamancin haka kaga da bokan da mai larura sun nemi kusanci zuwa ga shaidanu to shine sai yake cewa wannan ainihin wato shine abin da suke yi bima yuhibbu sai shi bokan da shi wanda ake warwarewa asirin sai su yi wa shaidanin abin da yake so fa yabtulu amaluhu sai aikin wannan ainihin shaidani sai ya ɓaci mai yiwuwa abin ya kasu kashi biyu ko dai in aka je su aljanin da boka ke aiki da su a yi abin da za a faranta musu rai sannan sai su tirsasa wa aljanin da aka saka a jikin wannan mara lafiyan ko da tsiya ya fita in sun fi ƙarfin shi ko kuma ya zama shi wannan aljanin da ainihin asalin bokan farko ya turo aka yi maka asiri da shi sai ya magana da wannan bokan ya ce ba zai fita ba sai an yi mishi kaza to in aka yi mishi shikenan sai ya bata aikin nashi na sihirin da yake a jikinka shikenan sai ka ji kawa tsake shine yace fa yabtulu amaluhu an masuhuri sai shi wannan shaidanin aljanin aikin shi ya ɓaci daga jikin wannan wanda ainihin aka yi wa asiri Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye wato al'amuran bokaye sai dai abin da ka ji ko abin da ka gani amma mun karanto a baya jama'a bokanci ilimi ne yadda ka san ilimin likitanci ko ilimin injiniyari koyan shi ake tun daga farko har ka kware a kai to irin wannan shigantakar tasu in malaman sunna sun bullo musu ta wuri kaza sun tona asirin su sun fatattaka su ta wuri kaza sai ka ji ainihin shedanin aljanun sun ce musu to ku bullo ta wuri kaza duk karatuttukan nan yanzu da muke shedanin aljanun da bayan Allah na gari duk suna nan suna ji to shikenan ana nan wasu aljanu da ke wa boka aiki sai su ce yau an yi karatu kaza an tona asirin kaza sun san wata ba su san wata ba hada da 'ya'yan macizai ka gani sai ka ga shi yasa aikin zaka zo za a koya maka abin da jimilla akwai ka'ida ta karya kowane sihiri ɗaiɗai da ɗaiɗai za a koya maka akwai ka'idar karya dukkan sihiri kowane iri don me domin in an lissafa maka sihiri nau'i takwas a wannan littafin nau'i takwas ɗin nan kowane ɗaya sai a ce ya kasu kashi kaza ta iya yiwa duk in aka gama karatun wannan littafi sai su ƙirƙiro wani kuma daban to ya za a yi to sai a karantar da kai to duk ma dai irin wanda aka yi to ga matakin da za a bi a tarwatsa shi jama'a mun fahimci wannan wannan alheri sai alqur'ani da hadisi in ba haka ba babu wannan a wurin yan bid'a bid'a ba ta da wannan Allah ya taimake mu wasani na biyu yace an birruqya bir akwai kuma nushra ta hanyar yin ruqya wa ta'awuzat da kuma neman tsari ka zo kana ainihin yin karatu Allahumma rabban nasi azhibil ba'as washfi anta shafi la shifa'a illa shifa'uk ko u'izuka bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wahama wa min kulli ainin lamma ina roƙon Allah ya tsare ka daga duk wani shaidani da duk wani mai mugun nufi da duk wani wanda ainihin yake da kambin baka wannan addu'ar da zaka rinka wa 'ya'yanka in Allah so kullun gari ya waye kullum dare da izinin Allah yan secret society yan tsafi yan bori yan bokanci ba za su iya cin ƴaƴanka ba yana cikin Bukhari da Muslim da Musnadul imami imam Ahmad manzo Allah ya karanta wa jikokin shi Hassan da Usaini ya tofa musu sai ya ce haka kakanku Annabi Ibrahim yake wa ƴaƴan shi Isma'ila da Ishaqa ma'ana sunna ce da daddiyar sunna annabi ibrahim da isma'il eh, da ƴaƴan shi ishaqa da isma'il sai tara su su biyu ya nemi su addu'a u'izukuma bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wahama. wa min kulli ainin lamma waɗannan yaya ina roƙon Allah ya tsare ku da kalmomin shi masu cike da ƙarfi akwai magana da tafi kalma Allah ƙarfi to duk magana Allah kace kana roƙon duk maganganun nan na Allah Allah ya tsare su ƴaƴanka da su ya tsare su daga me min kulli shaytanin daga duk wani shaytani mutum ya shigo aljan ya shigo Wahama da duk wani mai mugun nufi 'yan sakarar society haka siddan sai su sa ainihin wakilinsu ya shiga cikin mota za a je samuru ne za a je cikin zariya ne za a je kaza yana duba duk mutanen da ke cikin motar nan in ya ga wanda suke so shi kenan ana kallon shi dare na yi sai a kira kurwashi to in kai ka san addu'a kaza ya'yanka ka rabu da su haka kamar sakata duk inda aka huda sai wuka ta shi shi yasa sai kane kane musu addu'a ƙanana ne tunda basu iya ba in suka iya sai ka rinka koya musu ran nan muke kawo muku wani babban malami cikin malaman ainihin tauhidi malaman ƙasar Saudi Arabia yana wa'azi ya ce ya'yan shi sai suka ce sai siyo musu game abin wasa irin na zamani da yara ke kwaskwas duk yara yanzu kowane yaro yana son a sai mai game sai ya ce to sai muka duba muka ga kowane zamani da irin shi mu zamanin mu zamanin dokin kara ne da mota gwangwani da takwatako da makamantan haka yanzu kuma yara ba sa irin wannan wani yaro zaka gani da motar kara yanzu wani yaro za gani da takwatako da dokin kara na ruwan shi da wannan gem za ga yana bugawa ya ce to gem din nan ban siyo wa yara ba babu zaman lafiya in kuma na siyo musu ba zaman lafiya in baka siyo musu ba abin da kake so su yi ba za su yi ba in kuma ka siyo musu abin da ka sa su yi kuma gem din ba zai bari su yi ba yace sai ya siyo gem din sai ya ba su ya ce to amma ga gem amma ba wanda zai buga gem sai ya iya addu'a shiga ban daki Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith di yara nan da nan kafin magariba kowa ya haddace baba oyoyo Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth shikenan sai ba su gem suka ta buga gem sun gama sai ya ce to kun gama cin gem na yau addu'a yau ta ƙare gem ya ƙare gobe sai wata addu'a kuma kafin lokaci ya ce ‘ya'yan shi sun haddace wajen addu'a talatin da wani abu to kaga haka ake yi abin da ya zan baka iya hanawa yara dai ba za ka hana su wasa ba to in ka bar su su yi wasa duka su lalace in kuma ka ainihin hana su wasa gaba ɗaya sai rayuwarsu ta ƙuntata dan yadda ka san kana fita kasuwa haka yaro sai yayi wasa in zaka fita kasuwa ko an maka wahayi cewa an ka fita zaka faɗi yau da wahala baka fita ba saboda wannan fitan ma ita kanta motsa jiki ce to haka yaro in ka hana shi wasa ba zai samu sukuni ba to wasa yayi amma sai ka karbe abin wasa ka ce to ka iya wannan zikirin tukuna sai ka haddace falaki da nasi da kulhuwa sannan zaka hau keke sai ka sa kwado ka kulla keken ga keke dai da ya haddace kulhuwa falaki nasi sai ka bashi ya hauri sai ka ce kul lahu sun kare sai ka haddace tahiya sai ka haddace a ko haya ne ba haka ake ba in ka bada naira ashirin ka kewaya ka kewaya sai a ce kudin ka sun kare to kudin ka sun kare sai ka haddace tahiya attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi ya iya sai a ce ya hau keke ya hau sai a kulla keke sai ka iya wa manzon Allah salati haka da haka sai ya haddace abubuwa da yawa farai <laughs> da gaske abin sai da siyasa shi yasa malaman ilimin tarbiyya suna da hikima mai yawa eh to ne annabi ibrahim ya ne wa jikokin ƴaƴan shi wannan annabi kuma ya zo ne wa jikokin shi kai ma sai ka rinka wa ƴaƴanka da jikokinka da ƴan kannanka da makamantan haka ka koya wa mata mata suna yi don wani lokacin mata sun fi kula da abubuwa sun fi saukin hidima da daddare duk ta fitewa ƴan yara za a iya tara yara in suna da yawa duk sai a musu addu'a daya u'izukum bi kalimatillahi tamma shikenan in din mata ne u'izukunna maza da mata u'izukum duk sai ka hada su a bamirin maza amma in guda biyu ne to shine sai ka ce u'izukuma u'izukuma ku biyu ina roƙon muku tsari shikenan ka'ida addu'a game da ruqya ɗayan abu biyu ko ka kama mutum da hannun shi ka na dama kamar yadda muka faɗi idan larura ce ba a san inda larurar take ba sunna ta ce sai ka dafa goshin shi da hannun dama in an san inda larurar take kirji ne yace yana ciwo sai ka dafa kirjin inda yake ciwo in kafa ce sai ka kama amma in ba larura ba ce neman tsari ne irin wannan to ko ka kama goshin to in suna da yawa yaushe zai yi ka kama goshin wannan ka kama goshin wannan ka kama goshin wannan sai ga kana addu'a ba nishaɗi sai ka tattara su gaban ka haka sai kai musu addu'ar gaba ɗaya in ya sai ka bi kana tuttofa musu tofin nan ba sai ka kwalba musu yawo ba haka za ka ɗan tofa musu iska na fita shi kenan ya isar haka insha Allah to ne aka ce ainihin wato annishra bin ruqya wa ta'awuzat akwai kuma warware asiri ta hanyar yin ruqya da ainihin at-ta'awuzat da neman tsari wa da'awat da kuma addu'o'i al-mubaha waɗanda suka halatta fa haza ja'izun wannan halal ne saboda akwai addu'o'in game da addu'o'in nan inda zaka tsara wata addu'a jama'a wadda wannan addu'a ko da babu nassinta a Qur'ani ko hadisi to wannan matsala kun ga ba ibada ba ce matsalan mu'amala ce babu laifi akan haka shi yasa wani malami cikin malaman salaf da aljanu suka dame shi a gida ya rasa yadda zai gida yau an buge wani jibi wani kiwon kai duk gida ya rikice ka je ka samu tsohuwar GRA eh, ka je ka yi gida ko ka je ka samu tsakanin shuri ka je an samu tsohon fegi duk wurare na aljanu an je an bubbuge kuma bature in zai tuka katafila ya buge wuri yana bismillah ina ruwan shi fito zai yasa gajeren wando yana ihu ya je abin shi yasa sai ya zama an zo an yi gini GRA ne wurin nan sabon fegi ne sabon menene sai ka ga aljanu sun dawo gidan su buge wani sai su ce ai gidanmu ne aka rushe don haka muka dawo muka zauna kaza kaza kaza kaza to irin wannan sai aka samu wani malami cikin malaman salaf sai ya samu ruwa shikenan sai ya karanta ainihin addu'o'i za a zo ka ji irin su cikakku amma ka karanta littafin wuqayatul insan bismillahi أصبحنا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام وسلطان الله المني نحتجب وبأسمائه الحسنى كلها عائذ بالله من الأبالسة هكا أدعو إيمان يمنيا duk ya biya yayyafa shi kenan aljanu suka kaurace mishi daga gida to duk wannan yana daga cikin abubuwan da suke sun tabbata a cikin sunna jimilla tun da dai annabi ya ce la asa bin ruqya ma lam takun fihi shirk babu laifi ga ruqya duk addu'ar da zaka karanta ko ka rubuta kai in dai babu shirka babu kafirci a ciki babu laifi sai ka je kai saboda matsala ce ta magani a ƙarƙashin haka su darbejiya su menene duk za su iya shigowa ciki cikin ka ne maka ciwo dama an saba a al'ada darbejiya tana maganin ciwon ciki kai kuma sai ka karanta kul Lahu da falaki da nafi a ciki sai ka ce mai dalili sai ka ce kayan ruqya ne annabi kuma ya ce la ba'asa bir ruqya ma lam takun fihi shirk darbejiya kuma me laifinta shirka ce darbejiya babu sai kai kul Lahu ka sa kaga tafi wancan da ya sha darbejiyar zalla kawai Allah ya shiryar da mu wannan babi ya ƙare wanda yake bayani dangane da cewa bai halatta mutum ya je wurin boka a warware mishi sihiri ba malam ya ce hal ya juzu ta'allumu sihiri ko ya halatta a je a koyi sihiri a koyi tsafi mutum ya ce to duniyan nan ba a san yadda za ta juya ba wata ran bari mutum ya je koyi tsafi ko ya halatta za ka zo ka ji sakamakon abin da aka ce bai halatta ba har ka ji wani malami ma da ya nemi cewa ai ma koyan sihiri wajibi ne ka ji irin raddin da malamai za su yi mishi saboda wasu suna ganin cewa bari a koyi sihirin nan dan ainihin bacin rana dan kaza a'a abubuwa irin waɗannan sai dai ka san gwargwadon abin da za ka sani dan ka kauce mishi kakka afka mishi amma ba wai ka je ka zauna ana koya maka sihiri ana koya maka tsafi kamar yadda ake koya maka risala ko ahlari ko arba'un hadis ba قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى babban mahaddaci ibnu hajirin Allah maɗaukacin sarki ya ji kanshi mai littafin bulugul maram shine fa ibnu hajirin babban malami ne fiye da diyar da kake tunani qauluhu ta'ala yace magana Allah da Allah yace inna ma nahnu fitnatun fala takfur da Allah maɗaukacin sarki yake ba da labari akan waɗancan mala'iku da aka yi musu ƙarya aka ce suna cewa mu fa fitina ne kakka kafirta fihi isharatun ila anna ta'alluma sihiri kufur. a cikin wannan aya akwai ishara akan cewa koyan sihiri kafirci ne jama'a kun ji yadda ake hujja da ayoyin alqur'ani da hadisi kar a ce ina hujjar da kace sihiri kafirci ne kace ai Allah ya ce sai kace Allah ya yi ishara yanzu wannan ishara ce tun daga shi suna cewa mu fitina ne kakka kafirta ina ma'ana haka ishara akan ashe koyan sihiri kafirci gashi a ƙasa yace ka duba fatuhul bari mujalladi na goma shafi na ɗari biyu da ashirin da biyar kun ga wannan gurin na fatuhul bari wallahi ina son ka je kasuwar kurmi ko da aftarin fatuhul bari ka samo mujalladi na goma dan fatuhul bari sharhin bukhari yana da yawa mujalladi goma sha uku ne duk da muqaddima mujalladi sha hudu me wa zai yawa tafi kasuwar kurmi wurin yan littattafai akwai waɗanda suka da abtarai littattafai masu yawa amma sai gaba yan uwa ka je ka samu fatihul bari mujalladi na goma ɗin nan kitabu tsibbi ina fatan babu wata cuta da ba za ka samu ta a gurin ba insha Allah duk wata cuta kaza ya dame ka karambau menene ciwon kansa ciwon menene duk ibnu hajirin a kitabu tsibbi da ya zo sai da ya ta kawo za ka zo ka ji lar kai ba wai ciwon sanyi jama'a yana da alaƙa da ruƙuya amma za ka ji ibnu hajirin sai da aka kawo maganin shi a nan littafi kuma daga cikin fatuhul bari ya ɗibo don kasancewa addinin musulunci matsala ce ta faru malaman da suka wuce sun tsaya sun yi bincike dan baya da suka zo sai suka ce to mu ina muka kai kokarin na gaba shikenan sai suka lalace suka ta kwarkwashe anan amma waɗancan malamai da suka wuce babu wata matsala da suke sakewa ta faskare su duk abin da ya nemi ya faskare su sai sun buwaye shi to amma mu da zaran ka tasa matsala ta ilimi a gaba da ka kare sai ka ce to bari ka ketare kawai su ba sa hakura in wane bai sani ba sai ka je wurin wane biya maka in wane bai sani ba in an koya maka an koya maka ka kasa fahimta sai ka ga mutum ya je yayi sadaka ko ya yi azumi ya roki Allah ko ya tuba mewa wani laifin yawa Allah shi yasa Allah ya toshe wannan fannin ya kasa fahimta shi nan da nan sai ga da ya roki Allah Allah ya bude mishi Allah ya shiryar da mu ya ce ka duba Fathul Bari mujalladi na goma shafi na ɗari biyu da ashirin da biyar الثاني معلم نبي قال ابن قدامة رحمه الله تعالى ابن قدامة الله ya ji سركي يجي أنشيتي ta'allumu sihiri koyan sihiri wa ta'alimuhu da koyar da shi haramun haram ne haram ne ka koyo haram ne in ka iya ka koyar ta iya yi wa da tsohon boka ne kai da can tsohon boka ne kai aka zo aka yi maka wa'azi ka musulunta to ka ce zaka rinka dan koya wa mutane a'a ba wannan sai ce la na alamu fihi khilafan baina ahli ilmi ba mu san sabani ba a tsakanin malamai malaman musulunci ba su sabani akan wannan matsalar ba qala ashabuna malaman mu in kaji ji ba hanbali ya ce malaman mu sun ce hanabila yake nufi ba maliki in ya ce malaman mu malikawa yake nufi ba shafi'i shafi'iya misali idan kana karatun ibnu qudama cikin littafin shi in ka ya ce qala ashabuna yana nufin hanabila in kana karatun littafin ibn al-arabi kaji ya ce qala ashabuna yana nufin malikiya in kana karatun nawawi a cikin abubuwan shi kaji ya ce qala ashabuna kamar azkar yana nufin shafi'iyya to shi ne nan gashi malam ya marmaza ya fassara maka a ƙasa yace ya anil hanabila wato hambaliya waɗanda ke bin mazhabin imam ahmad dan hambali yace wa yakfuru sahiru bi ta'allumihi wa fi'lihi dan sihiri boka yana zama kafiri saboda koyo sihirin da kuma aikata sihirin sawa'un duk ɗaya ne a ita kada ta harimahu au ibahatahu ko da ya kudurta cewa haramun ne boka ko da ya kudurta cewa bokanci haramun ne kuma ya je yana koya to ya zama kafiri ko da ya kudurta cewa halal ne ba komai ya zama kafiri intaha magana ta kare wannan ita ce magana da manyan malaman hanabila suka faɗi gashi yace ka duba littafin almuguni mujalladi na goma shafi na ɗari ɗaya da shida asali malami na uku kala abu abdullahi razi al-imam fakhruddin razi ne tafsiri an sake dawowa kan shi kwanaki mun ji magana shi da ya ko to razi zaka ga yana da tuntube da yawa abin da ya sa razi babban malami ne amma sai ilimin falsafa ya ɓata shi wato ilimin falsafa da ilimin kalam da ya je ɗibo to wannan sai ya ɓata shi duk sanda ka san alkur'ani ka san sunna sai kuma ka koma ka je kai ilimin mantiki ilimin kalam ka je kai ilimin falsafa ka zo kana kokarin ka daidaita su to sai ka gurɓata alkur'ani da sunna dan matsalar da take faruwa duk sanda abu mai kyau ya haɗu da ribabbe ya fi tasiri akan mai kyau in kana da matarka ya kirki ka dubi yar iska angoku ka haɗa su kawance ka gani kwana bakwai matarka za ta lalace ko mun fahimta gashi hadisin sayyid na umar ya mana ishara akan haka umar ya ce muna makka muna ladabtar da matanmu duk abin da ka gaya matarka matarka za ta ji ya ce da muka dawo madina sai zan matan madina a tsaitsaye suke ya ce wata ran sai na shigo gida in wa mata ta tsawa ita ma sai ta min tsawa na ce ni ogani mai gida kuma in yi tsawa ki tsawa waye mai gida ta ce kai din wa matan manzo Allah ma yi magana tsawa suke mishi sai ce sai nace hafsa ta shiga uku tunda yana da ya a gidan sai je same ta ke yanzu manzo Allah ya magana ku mai tsawa sai ta ce yi yi mana yace ba ki da kunya manzo Allah ta ce yi mana yace ta ce wallahi mukan kaurace mai ma mu daina magana da shi wuni ɗaya da kwana ɗaya mace to ina ruwanta ba abin da ya shafe ta manzo Allah ya sai Umar ya ce kin shiga uku kin lalace yace ko kin ga matan manzon Allah su ne mai wani abu ke ba ruwanki haka ake son dattijo ya aishi nasiha dan mata na da wata ɗabi'a in suka samu mata mutanen kirki ba suka kwaikwayon su ba amma in suka samu mata mutanen banza nan da nan sai su ɗauki wannan tarbiyya karamar sallah da ta wuce a gidan talabijin na Kaduna sai da aka sanya wasu mata malamai ne hira suka yi wajen awa biyu da larabci suke yi zantuttuka suna ta tattaunawa da larabci mata sun ga waɗannan abubuwan sun yi sha'awa amma a inda ta gani a nan ta ajiye amma in ta je ta karɓo kasar ɗin dirama tana kallo ta ga makirci da wata kishiya ta ƙulla wa kishiyarta to shi kenan sai ta ga alhamdulillah ita yau darasi haɗaka nan da kwana bakwai sai ta fara aiki da wannan karatu saboda mugun karatu to duk sa'an da aka ce ka ƙware game da ƙur'ani da hadisi in ka je ka samo ilimin falsafa wanda asalin shi daga maguzawa ne sai zai ruɗa maka fahimta alƙur'ani da hadisi shi yasa za ku ga ga manyan shehunnai a ka na sufanci na ɗariƙa suna ƙur'ani da ka amma suka kawo ƙur'anin da ka suka zo fasara kuma sai ga sun kawo wata ma'ana daban me yasa sun iya ƙur'anin sun iya hadisin sun iya fiqh sun iya larabci sai kuma suka je suka karatu cikin man suka karatu cikin sufanci su za su karanta la ilaha illallah su zo maka fasara tsaf can an jima kuma sai ka ji sun ce maka komai Allah ne da ya gama maka bayani inni ana Allah la ilaha illa ana yanzu yanzu ya gama fassara maka la ilaha illa Allah can an jima kuma in yazo eh, ainihin babin karama dan sai ka ji ya ce maka komai Allah ne me yasa sai ce saboda duk abin da ke duniyan nan da kaga ana bautawa da ba Allah bane yadda Allah yake da fushi akan shirka da ni ya tarwatsa duniya wai hujja kenan in ka lura da wannan da kyau sai ka ga shi ne sirrin rigingimun da ake a ƙasar nan in ba haka ba za ka ga wani ka ce ba malami ba ne malami ne ya iya ƙur'ani ya iya hadisi ƙur'anin ma yake fasarawa hadisin yake fasarawa fiqh yake fasarawa amma can sai ka ji ya saki layi saboda ya karanci falsafa ya sa malaman musulunci irin su ibnu taymiya irin su ibnu al irin su suyudi suka yi ta yin littattafai akan ar-raddu alal mantiqiyina raddi akan masu mantiki mantiki din nan da kuke karantarwa a haya islamic ne a sakandare ne a ina ne sai kun tuba malaman mantiki bala'i kuke koyarwa duk malamin da ya san yana karantar da mantiki ya tuba ya daina in an ce za a cire shi daga karantar da mantikin gwamma ya fita ya fita daga makarantar ya ce zai karantar da alkur'ani da hadisi zai karantar da in ya iya in bai iya bai koma yana sana'ar gado amma karantar da mantiki haramun ne ku karanta littafai da dama malamai suka rubuta ibn taymiya yayi littafi ar raddu alal mantiqiyina dar'u ta'arudul aqli wan naqli duk imamu suyuti yayi gashi nan ai as-sawa'iqul mursala alal jahamiyyati wal mu'attila na ainihin al-imam ibn al-qayyim duk raddi ke yi akan ne akan ainihin dangane da ilimin mantiki imam suyuti faunul mantiki wal kalam an fannin mantiki wal kalam gashi nan littafai suka rubuta burji yasa wannan ilimi ne mai wahala kuma ɗaliban ka je ka same su na haya islamic ana karantar da su sai ka ce mantikin nan yaya sai ka je ya ce ai abin da ana da yi sai ka ga wani abu ne ake koya maka wani dabaru ne wani su wai yadda in ka ce kaza a cikin addini wai yadda za ka iya kara kanka ba tare da sai ka ce Allah ya ce annabi ya ce ba abin da muke cewa in annabi na wa'azi da me yake hujja da qur'ani da hadisi a'a wai kai sai zan wannan qur'ani da hadisin ba su maka ba wai sai ka je ka ɗibo wasu da barbaru ku gane da kyau jama'a in ka zo kana kawo wa mutum hujja kana kawo mai hujjar da kake da ita ne ka sani da cewa wajibi a kanka ka ne ka tsayan mai da hujjar da kai kake da ita ba dole ne ka je ka aro irin hujjojin shi na maguzanci kai mai ba in ya zan akwai bata a ciki Allah ya kiyaye to bari dai mu ji abin da shi razi ya ce ya ce al'ilmu bi sihiri laisa bi qabihin wala mahzuri ilimin koyan sihiri ba mummunan abu bane kuma ba abu ne wanda aka haramta ba ittafaqal muhaqqiquna ala zalika Kwararrun malamai duk sun haɗu akan haka to ka ji wannan na daga to su waye ƙwararrun malamai akai ka gani to kaga inda matsalar take sai ce li annal ilma bari ku ji hujjar da hujjar shi sai ce saboda shi dai ilimi dama li zatihi sharif duk inda ilimi yake ilimi duk inda aka ce ilimi shi da kanshi ai abu ne mai daraja ko wa ban sai yace kuma har wa yau li umumi qaulihi ta'ala saboda magana Allah wanda ya gaba daya yace kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamuna shin waɗanda ke da ilimi da waɗanda ba su da ilimi ɗaya ne to wannan bai san ilimin bokanci ba wannan ya sani ya kaga wanda ya san bokanci ya fi kenan abin da yake son ya ce maka kenan sai ce wali na sihira haka kuma shi sihiri laulam ya kun yu'lamu da ba a kasance ana koyan shi ba lama amkana alfarqu bainahu wa bainal mu'jiza ai da ba iya bambance tsakanin sihiri da mu'jiza ba to abin tambaya yanzu duk sahabban manzon Allah da suka yarda da mu'jizan manzon Allah sai da suka je suka koyi sihiri sannan suka iya gane manzon Allah gaskiya shi ba sihiri ba sai ta haka ne aha kai daga ganin ruwan suwan wata da ruwan wata eh, da ruwan famfan anguwa sai ka je kai wani ilimi na chemistry da ruwan famfan anguwarku ko ruwan rijiyar da kakanka ke sha a ƙauye can misali ba zagin ka ake ba misali ake maka ka fahimci karatu ruwan rijiyar da ake sha a ƙauyen ku da ruwan suwan wata in ka ɗaga shi haka da idanka naked eyes baƙaƙen idanuwanka kana kallon su sai ka je ka shi laboratory zaka iya gane wannan na suwan wata ne wannan ruwan rijiya ne to al'amarin da ya zama yana da alaƙa da aƙida jama'a ba al'amari ne wanda za a iya cewa wai sai an bi kaza sai an bi kaza ake iya bambancewa ba in ba haka ba ya nuna gama garin jama'a ba za su imani da Allah ba kenan sai ce ah, wal ilmu bi kaunil mu'jiz mu'jizan ilimin da zai kai ka sanin cewa mu'jiza mu'jiza ce wajibin to wajibi ne wa ma yatawaqqafu al wajibu alaihi fa huwa wajibun abin duk da ya tsayu akan ainihin wajabci ko to shi ma wajibi ne wato tunda dai sai ta hanyar sihiri zaka iya gane kaza sihiri ne sannan ka iya gane mu'jiza sai ya ce to koyan sihiri wajibi ne to abin da ya zama kuwa sai da wannan abin zaka iya gane abin da yake wajibi akan shi to shi ma wannan abin wajibi ne kun ga falsafa kenan sai ya ce fa hadha yaqtadi an yakuna tahsilul ilmi bi sihri wajiban razi ya ce wannan yana hukunta kenan samun ilimin sihiri wajibi ne wa ma ya kunu wajiban abin da ku ya kasance wajibi ne fa kaifa kunu haraman to ta yaya za a ce wannan abu haramun ne wa qabihan ta yaya za a ce mummunan abu ne to kun ji dai kaɗan daga dalilan razi sai ka koma ka karanta littafin shi za ka ƙara ganin abubuwa gashi a ƙasa yake cewa naƙalan an ibnu kasirin ya ɗauko wannan magana daga ibnu kasirin ne a mujalladin farko shafi na ɗari ɗaya da arba'in da biyar abin da ya sa ya ce ya ɗauko ta daga ibnu kasirin saboda ibnu kasirin ya kawo wannan magana ya yi raddin ta. dan haka tun farko bai ce maka ya ɗauko daga lafin razi ba sai ce maka ya ɗauko daga ibnu kafirin to zaka ji ibnu kafirin zai zo zai mishi raddi ɗaya bayan ɗaya to amma lokaci ya ƙure insha Allah ta'ala sai da izinin Allah zamu zo mu ci gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika